من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين إلى رقم الله سبحانه وتعالى ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau Allah ya kawo mu daya ga watan Rabiul Awwal jiya muna barin nan da dare sai na samu takon cewa yau ne ɗaya yau ne ɗaya to waɗansu sai ta cewa watakila jiya ɗin ne amma yau ne ɗaya kamar yadda majalisan abun nan sarkin musulmi ya sanar ɗaya ga watan rabi'ul awwal rabi'ul awwal shine watan uku na kalandar musulunci na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da shi ma yau ɗaya ko ɗaya ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya to kamar yadda muka yi bayani jiya yau alhatima rufewa conclusion alhatima khatiman nan da za mu karanta nasiha ne malami malamin mawallafin wannan littafin baya gama bayyana mana aƙidun shi a gaba ɗaya to wajen rufe littafi sai ya mana nasihu kaman haka yace akhil muslim ya kai dan uwana musulmi wa ba'da hadhihi ar-rihlati al-qasira bayan wannan yar gajeruwan tafiya da muka yi na fi ma'arifati aqidati shi'a gajeruwar tafiyan da muka yi muka zagaya muka zagaya muka shiga sako-sako lungu-lungu tudu da kwari da gangarawa da ina na gano aƙidun shi'a da jin aƙidun shi'a al'imamiya wato masu bin limamai goma sha biyu nan al'ismai a shari'a to saboda haka ka ji komai kun ji komai bayan gajeruwar tafiya da muka yi domin gano aƙidun shi'a to saboda haka fa'alam ka sani ku kwana da sani ce annahu lalika a bainana ba ta yanda mu ahlus sunna za mu haɗu wa bainal firakil mukhalifa da duk wata ƙungiya da ta saba wa alkitabu wa sunna ba ta inda za mu haɗu mu yi daidai duk waɗansu kiraye-kiraye da cewa su ‘yan uwa ne su musulmai ne ana tare duka dai mazhaba ne ta bambanta babu ta inda za mu haɗu da waɗannan mutane wanda suka saba wa littafin Allah gaba ɗayansa da sunan manzon Allah illa wafkan usuli shari'iyyati in suna son mu haɗu mu zamanto abu ɗaya to mu bi ka'idan nan da shari'ar musulunci ta shimfiɗa mana allati nasfat alaihi ayatul karima wanda ayan nan mai girma mai daraja ta nassanta mana ta nassanta ma yahudawa da kiristoci yayin da ake cewa babu bambancin addini eh yahudawa su ma ai suna bin littafi ne annabi ne kiristoci su ma suna bin annabi ne saboda haka babu bambancin addini to sai aya ta kawo musu sharafi kul ka ce ya muhammad ka ce ka yi kira da babban murya ka ce ya ahalal kitabi ya kuma abuta littafi yahudawa da kiristoci ta'alau ku zo in kuna so mu zamanto abu ɗaya to ku zo ta'alau ku zo mu haɗu mana ila kalimatin zuwa ga wata kalma guda ɗaya sawa'in wanda za ta daidaita tsakaninmu wacce ce kalma sawa'in bainana wa baina kubbo wanda za ta daidaita mu da ku gaba ɗaya ku zo mu haɗu a kanta wacce ce kalman ita ce Allah na abu da illallah dukkanmu mu haɗu cewa ba wanda za mu bauta wa sai Allah guda ɗaya wala nushrika bihi shay'an kuma kada mu haɗa shi da komai da kowa wala ya da ba'aduna ba'dan shar'i na biyu kada wani shashin mu ya rika rike wani shashin mu min arbaban a matsayin alloli min dunin lahi koma bayan Allah ai kiristoci sun riƙe annabi Isa ko shi ba mutum ne? amma sun riƙe shi a matsayin Allah a matsayin ubangiji yahudawa fa sun riƙe uzairu a matsayin Allah Ubangiji to in kuna so mu a matsayinmu na ɗan adam mu haɗu a kan Allah kar wani shashi daga cikin mu su rika rike waɗansu shashi a matsayin su ne allolinsu duk a yi wannan mu rike Allah ɗaya fa'in wallau idan suka ƙi suka ƙi yanzu misali ‘yan shi'a ba sa bauta shugabanninsu ba su naɗa kansu a matsayin alloli ba ne ba su naɗa kansu a matsayin cewa su ne suke sarrafa duniyar nan suke gudanar da ita su ne suke sa a wuta wanda suka ga dama su sa a aljanna wanda suka ga dama su ne ba sun ce sun yarda da wannan alkur'ani ƙur'ani nan jirkitacce ne kawai ba akwai nasu wanda ko ɗigon wannan babu shi a ciki wannan sayyidina usman ya jirkita shi ayi mene ayi mene da maka ta ina za mu haɗu wanda bai yadda wannan qur'anin jirkitacce ne akwai ragi akwai ƙari akwai ma abin nan duka akwai babban ƙur'ani su wanda babu wannan ko ɗigo a ciki ta ina za mu haɗu mu zamo ɗaya ta ina za mu haɗu mu zamo ɗaya fa in wallau idan suka ƙi a haɗu akan Allah shi kaɗai za a bi akan annabi sallallahu shi kaɗai za a bi akan littafin ƙur'ani nan cikakke ne yadda ya zo daga wajen Allah haka yake ba rigi ba kari sannan mu ɗin nan kar wani shashin mu ya rika bauta ma wani shashi ka yadda akwai dan adam da zai azurta ka ban da Allah ka yadda da akwai ɗan adam da zai sanya ka aljanna ban da Allah ko ya sanya ka a auta da Allah to idan suka ƙi fa'inta wallau idan suka ƙi yadda da waɗannan sharuɗan suka juya baya ya Muhammad to faƙulu ku musulmi da kuka rike Allah da manzon da alƙur'ani kuka yadda Allah shine naku ku ce musu ishadu ku shaida ku da kuka juya ba kuka rike waɗansu Allah bi anna muslimun mu mun miƙa mu ga Allah alone total submission Mun yi sarandarin kanmu ga Allah kaɗai ina fata an gane haka aka gaya ma ahalul kitabi annabi ya faɗa musu domin suna cewa ai duk su ɗaya ne a za ka ji wannan kiraye kiraye eh ai Allah ɗaya ne eh, wajen da za a je ɗaya ne wannan ya biyo ta wancan hanyar wannan ya biyo ta wancan ai wani hanyar shi ba kyau yawa hanya ɗaya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mace kullun ihdina siratal mustaqim muke Allah banda siratal ladina eh, banda eh, siratal maghdubi alaihim banda wala dhalin hanya ɗaya ne mai kakkiya hanyar Allah ita ce za ta kai mutum aljanna kwana ta ce za ta biyo ta can to shine kayi wata hikima ta ka sake hanyar Allah amma kullum siratul lahil mustaqim hanyar Allah ɗaya ce mai tafiya har aljanna wa tarakana ala mahajjatin bayda ko manzo Allah da ya mutu ya bar mu akan tafarki guda ɗaya farisol lailuha kana hari ha daren wannan tafarkin kaman yini tsane haske ne kawai la yazibu anha illa halik ba mai zamewa ya bar wannan eh, tafarkin sai dai halakakke wanda Allah rubuta masa halaka suran nan ku eh, wannan ayar ku duba ta a cikin suratu ali imran aya ta 64 me aka kira duk wanda yake so a haɗu a bauta Allah ce musulmai ɗaya ne to shine wahiya tauhidullah a haɗu wajen kaɗaita Allah kawai a haɗu kai wajen kaɗaita Allah wa nabzil ishraki bihi da yarfar da duk wata hanya ta haɗa Allah da wani wa ta'atuhu a yi wa Allah tsantsan ɗa'a ki kaɗai fil hukmi wajen hukunci wa tashri'i da bin shari'arsa wattiba'u khatamil anbiya'i da kuma eh, eh, bin manzon Allah cikakken annaba sau da kafa wal mursalina fiyayyen manzanni shine annabi sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ne kawai hukunci abin da ya faɗa shine za a bi duk wanda za a bi nashi bayan annabi to ya zamanto maganan shi ta dace da na annabi kuma ta dace da aya shine ina fata an gane shi kadai Allah ya aiko mana cewa in ta tabu in kuka bi wannan mutum kuka masa biyayya to kun shirya in ji Allah saboda haka mutum ba zai ɗauko attachment bayan ga Allah da manzansa ya ɗauko ɗansu attachment ya mammanna ya ce su ma sai an bi su babu ana yi wa mutum biyayya malami biyayya a inda komai nashi ya yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi daidai da abin da aya ta faɗa wannan shi ne sannan mala ya ce fayajibu an ta kuna al-aya wajibi ne wannan ayan da muka karanta a yanzu ta zamanto shi'ara kulli mujadilin wato ita ce simbol ɗin duk wani mutum mai jayayya da addinin musulunci wa kullu juhudin yubzalu duk wani ƙoƙari da mutum zai abunan zai baza litahqiqi ghairi hadhihi usul wajen tabbatar da wata hanya wani tafarki saɓanin wannan to fa huwa batilun wannan tafarkin ɓata ne batilun fata ne batilun fata sau uku in ji malam duk wani tafarkin da za a tabbatar a kira mutane zuwa gare shi wanda ba tafarkin alkur'ani ba ne ta Allah da aje duk wata hanya ta shirka da shi ba tafarki bane ne na bin sunnan manzon Allah sau da kafa a ce sai an kawo ta bidi'a an bi to fa huwa batilun batilun batilun ne ne wannan maganar yunzar al ku duba akwai wani littafi da aka wallafa wanda sunan littafi al-ibtal min nazariyat al dinin bayna din al wa ghayrihi min al wato eh, lalata tunanin hada addinin musulunci da wani addini wani su zamanto daya sunan littafin kenan ina fata an gane ko lalata duk wani tunani da yake kira zuwa ga a haɗa addinin musulunci da wani addini da ba wanda ba na musulunci ba amma su zamanto ɗaya sunan littafin kenan shafi na ashirin da tara da sheikh bakar ibn abdallah abu zaid na bakar abu zaid za ku sami wannan bayanin ina fata an gane ko za ku ga references da za mu karanta a nan yawanci da yake malamin ne ya kawo su za mu ga yawancin su ba littattafai shi daga sahihul bukhari kaza kaza yanzu magana ce ta kanshi inna shuyukha shi'atil yau yau shehunan shi'a a yau wa hum yaz'umuna zaka ga kullu suna kiraye kiraye suna rayawa wace annahu la khilafa bainahu wa bainal muslimin wai su musulmai ne babu wani sabani tsakaninsu da me da musulmai karya ne mun ga saɓani yawa tamkar nisan sama da ƙasa ko gabas da yamma nesan ba kusa ba ne wa ya da'auna an yarji al-muslimuna ila kutubihim har suna kiran musulmai wai su je su karanta littattafansu ka karanta fikihunsu ka karanta abin nan ɗinsu da tafsirinsu ka karanta ka samu mai a ciki ka samu tawili na aya ka samu an soka wata aya a ce dama wannan an cire ta a Kur'ani? ko ka samu an cire wani ko kuma ka samu inda aka fassara kafurai da fasikai da abin a ce shine Abakar da umar da usman inda aka fassara mumunai a ce maka su ne shiya irin wannan tafsirin mutum zai koma ya karanta kowane iri inda za a ce yan aljanna su ne kawai yan wuta duk wanda ba su ba irin shi irin tafsirin da za a duba kenan kowane iri fa kaifa yahtajju ta ya za a yi mutum musulmi ya kafa hujja wa yasiqul muslimina muslimuna fa kaifa yahtajju wa yasiqul muslimuna bi kutubi shi'a ta ya za a yi musulmi wai ya amince ya yadda da littattafan shi'a har ma ya rika kafa hujja da su allati tawatara fiha at-ta'nu fi kitabillah littattafan da suke cike da sukan alqur'ani cewa wannan alqur'ani ba daga Allah bane sayyidina Usman ne ya rubuta shi ta ya za a mutum ya amince da su wanda suke ce qur'ani nan gaba ɗaya an girkita shi an rage an yi ƙari ba haka yake ba ta ya za a yi a yadda da su suke wannan qur'ani an cire abubuwa da yawa a ciki sai ya za a kai da mutumin da yake kyau shi jibrilun da ya kawo sakon ma asali gawa aka tura shi da sayidina ali ne sai ya kuskure ya bawa annabi sai ya za a yi wanda suka ga ƙur'ani babu iyaka a cikin littattafansu wa annahu naqisun ta ya za a yi wa mutuma mutanen da suke ci ƙur'ani nan tawayayye ne wa muharrafun an distortin nashi an jirkita shi ta ya za a yi ka haɗu da wannan mutum ku ce wai wai ba ku ba wai ku ɗaya ne wa kaifa yajtami'u almuslimuna ma'a shi'ati ta ya za a musulmai su hadu da yan shi'a ala kitabillahi akan wai littafin Allah su ɗaya ne hasaba ta'wilihim almunharif eh, wato bisa yanda suka jirkita alqur'ani wa tafsiruhum albatini suka bashi wata fassara ta ba'ini banda ta zahiri da kasance banda fassara ta zahiri da ta sani sun ba shi wani fassara na baɗini baɗinin baɗini wani baɗinin baɗinin baɗinin ma a can duk wanda shi baɗinin su kawai suka sani baɗinin shi ne a ce maka akwai fassara na zahiri akwai na hijin abin nan fassara wanda kuma da hijin wannan baɗinin su ne kawai suka sani duk wani wanda ba su ba na zahirin kawai ya sani ta ya za in ce maka sayo mun lemu lemun zaƙi ka sayo lemun sai un ɗau bulala un yi ta zane ka un ce nama nike nufi ai lemun nan a baɗi ni nama nike nufi ta ya za a yi in maka magana da harcen da baka san shi ba kuma um zane ka a kai ko kuma da Allah sayo mun balango a nan sai ka sayo in ɗau bulala in zane ka un ce ayaba nake balangu a fassara ta baɗini a yaba to tun da ni kaɗai na san baɗini don me zan abin zan azabtar da mutum idan Allah ya yi haka Allah da yake so a masa biyayya a bauta masa kada a haɗa shi da kowa sannan ya kawo hukunci da doka amma kuma ya ce maka baɗini yake nufi ba zahirin da kai ba ba zai yi wannan shi ne thumma sannan kuma har ila kaifa yu'minul muslimuna bi tilka da'awa shi'iyya ta ya za a yi musulmin kwarai ya amince da irin waɗannan maganganu na shi'anci allati taz'umu bi nuzuli kutubin ilahiyatin cewa akwai waɗansu littattafai da suka sauka na musamman daga wajen Allah kai tsaye zuwa limaman su banda wannan alƙur'ani تزعم بنزول كتب إلهية سماوية على أئمتهم بعد القرآن هي ذلك أمين شيء وأن متن wanda suke cewa bayan wannan ƙur'ani da aka saukar wa annabi sassana akwai special littattafai da aka saukar wa limamansu mun yi su sun kai tara akwai gifo fatima akwai menene akwai ne ga sunan banda ƙur'an da an saukar musu kuma guda ɗaya ma ya ya ninninka ƙur'anin nan cikin su taran ma ta ya za a yi a ce wai waɗannan eh, wai al'ummar musulmi su adinke wai su haɗu da su wai ba bambanci kawai bambancin fahimta ne wani irin bambancin fahimta ta ya za in fahimce ka in fahimci misali kafirin da yake ce Allah cikon uku ne da wanda yake ce kul huwallahu ahad ta ya za a kace wai bambancin fahimta wanke yana ce Allah ukun ne a haɗe da tarka faran da zina kalu inna laha salihu talata shi Allah cikin ukun dan zai ce kul wallahu ahad lam yalid wa lam yulad wancan kuma yana ce Isa waladul lahi Uzairu ibnul lahi ko ba haka ba to Allah ya tabbatar da su a cikin suratu bara'a ta ya za a yi wani irin calculation da wanda ya ce 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 1 da wanda ya ce 1 plus 0 is 1 ta ya za a yi a ce wai kawai ka yadda ina fata an gane ko wa kaifa yajtami'u al-muslimuna ma'a shi'ati fi suna ta ya za a yi al'umman musulmi ma a ce wai sun hadu da yan a kan bin suna, wa hum yaz'umuna alhalin su yan shi'an nan suna rayawa suna da aƙidan cewa anna aqwala a'immatahum cewa maganganun limaman su al ashara su goma sha biyu din nan tamkar aqwalullahi wa rasulihi ko ba su da bambanci maganganun limaman su din nan ba su da bambanci da maganan Allah da da manzon Allah ta ya za a yi a ce wai waɗannan an haɗu da su ina fata an gane na ya zo sace mashin ko mota ce hmm. ina fata an gane ko na'am wannan ta ya za a yi haka kun tuna a can bayan mun karanta idan limamin su ya faɗi magana limamin ɗan shi'a mu ɗauka akwai limamin su mai suna zubairu ɗaya ɗan juma ɗaya ɗan tala ɗaya ɗan ladi to idan ɗan juman ne ya yi magana in ka zo fasin ɗinta ga mutane in ka ga dama ka ce ɗan ladi ne ya faɗa in ka ga dama ka ce ɗan asabe ne in ka ga dama ka ce ɗan in ka ga dama ka ce Allah ne ma yake in ka ga dama ka ce manzon Allah yake domin suka ce idan limamin su yi magana to kar ka raba ta da ta Allah da ta manzon Allah da sauran limaman goma sha ɗaya so in ka tashi rifarin magana da mutane za ka iya cewa Allah ya ce kawai saboda ba bambanci ko ba mu yi shi a can baya ba to ta ya za a yi a ce wannan a ce an haɗu wai abu ɗaya ne wa annan rasula ta ya za a yi al'ummar musulmiyanu suna su haɗu da ɗan shi'a alhali suna ce annan rasula ka katama juz'an minar shari'ati manzo Allah sassana ya ɓoye wani ɓangare mai yawa na shari'ar musulunci wa auda'ahu inda a'immatihim lokacin to ta ina ya gangara da ita Allah zai tona a wanda yake ta can da ya je ya duba آمين يا رب العالمين الله رفع asiri. bai ita ya duba ko a yi communication da sanarwa hukuma ko 'yan sanda inda da mashin ne suka da izinin Allah za su abin da insha Allah na'am mutanen da suke raya cewa manzon Allah ya ɓoye wani shashi mai ɗimbewa na shari'an Allah da aka masa wahayi da shi wa auda'ahu inda a'immatihim duk wato kamar fasin din gaba daya wajen limaman su za a ji kamar isar wanda manzon Allah ya yi kawai fasin ne ai abin eh, ten fasin ne nan fasin din a ta bakin su za a ji kaya za a yi a ce haka Allah ba ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin manzo Allah bai taba boye wani abu ba ya isar da komai wa yu'minuna bi hikayatir riqa suna imani da zantukan irin littattafansu da ake rubutowa daga can wajen mahadi wa yabnuna alaiha dinahu kuma akanta suke gina addininsu kan maganganu waɗannan ne wa yaqbaluna marwiyati al-kadhibati wad-dajjali al-kadhaba suna ruwaito maganganun makaryata dujalan mutane wa yatsanuna fi khiyari al suna suka wa mafifitan halitta ba'adan nabiyina bayan annabawa gaba ɗaya alaihimu salware ne mafificin halitta bayan fa annabawa siyayyen halitta bayan annabawa abubakar sadiq abubakar sadiq wanzu Allah ce bayan annaba gaba ɗaya ba kamar abubakar sadiq ko ba haka ba a zamanin shi ma manzo Allah ta ce da za a sanya imamin mutane duk duniya a lokacin a menene a sanya na abubakar a ɗaya na abubakar yarin jami'a a cikinsa akwai umar akwai usman akwai ali akwai sayyidina hamza akwai abbas akwai kowa ne shi yasa dama daga annaba sai as-siddiqun fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai was-siddiqina sai was-shuhada sai was-salihin haka aka yi su sai ya za a yi kiyayyen halitta bayan annabawa abubakar ya zama to shine dagutu number 1 a wajen su kuma a ce an zama ɗaya wa kaifa yastami'u almuslimuna ma'a shi'a wai ta ya za a yi ma musulmai ma wai a ce wai su su haɗa kai da shi'a wahum yakzifuna ummahatil mu'minina aisha wa hafsa zawjatay rasulillahi sallallahu rabbil alamin rasul rabbil alamin bizina ta ya za a yi haɗa kansu kai da shi'a wanda suke kazafi wa uwar mumunai gaba ɗaya aisha da uwar mumunai hafsa matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam macin da manzon Allah ya fi so Aisha bintu Siddiq ta ya za a yi mutum kullum sai ya la'ance ta ya jefe ta da kazabi mazinaciya sannan a ce kuma an haɗuwa an zamo ɗaya wa kaifa yastami'u sami muslimuna ma'a ta ya za a yi waiwai musulmai masu haɗu da 'yan shi'a wa hum al-ijma' ba ba sa ba da ijma'i ba mun san sosis na abin na na na na shari'a sosis na shari'a sune alqur'ani da hadisi da sunnan manzo Allah da ijma'i sai menene analogy shine qiyas waɗannan sune sosis na shari'a gaba ɗaya qur'ani hadisi ijma'in malamai sai kuma qiyasi to ta ya za a ce su ce babu wani ijma'i wa ya ta'ammaduna mukhalafatal muslimin suna saba musulmai kuma da gangan li'anna fi mukhalafatil muslimin ar-rashad fi i'tiqadihim domin kun san ka'idan su shine duk abin da musulmai suka suka tafi akai to sabani shi a wajen su shine me. shine daidai ko kuma ta ka'idan su duk abin da musulmai suke kai to saɓani su shine daidai a wajensu sannan kuma a ce wai a gamo ɗaya in kun ga musulmai sun yi nan ko ku fita ta nan ba shi bane saɓani to ta ya za a kuma wai a ce kuma daidai a ce wai da Allah a daina ɗan zafafa daina waɗannan mutane mu haɗa kansu haka za ka ga waɗansu zo sun sami mutum kun ga yanzu arnan nan dole fa sai mun haɗa kun ga arnan nan haɗa kai suke yanzu a ce mu kullum mun yayyaje wannan yayi nan wannan yayi nan me yasa su ba mu haɗu da su ɗin ba saboda ba su yadda Allah shi ne Allah ba ba su yadda da sakon annabi ba ba su yadda da Qur'ani ba sai nan sun yi lamu makamancin shi fito bai yadda da wannan Qur'ani ba bai yadda da sakon annabi ba bai yadda da abin su ma sai a ce kai a haɗu wannan shi ne lace wa ma akarun nasu walau harasta da mu'mini mafiya yawan mutan duk yadda ka so ba za su taba zama to mu'mini ba wa aksaruhum fasiqun mafi yawanci haka za ka ji ake abin wa kaifa yastami'u al-muslimuna ma'a shi'a wai ta ya za a yi musulmai su haɗu da shi'a wahum yukaffiruna jami'al muslimin duk wani musulmi a wajensu wanda ba ɗan shi'a ba kafiri ne ko ba haka bane a wajensu to ta ina za a haɗu na'am alhamdulillah ita ce take dan alam din nan to a su a mota suka zo aka ji su Allah wanda ya rufa asiri Allah tona asiri a tona asiri in dai suka bi nan da izinin Allah a wannan danjan za a za ku zo Allah tona asirin ina fata muna gane waɗannan ɗin wa kaifa yajtami al-muslimuna ma'a shi'a ta ya za a yi musulmai su za su haɗu da shi'a su zaman to abu ɗaya while su a wajen su duk wanda ba ɗan shi'a ba kafiri ne to ta ya za a haɗu kamar yadda Allah ya ga mana a Qur'ani su Yahuda da Kiristocin na Allah ya ce duk yanda kuka yi ba sa son Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum ku musulmi kun nace kun nace kuna san su amma Allah ce ni da na halicce ku na halicce su wala kum su ba ka son ku domin me ta inda kuka bambanta wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna imani da alqur'ani nan gaba ɗayansa su ba sa imani da shi Allah ce wa idza laqukum idan kuka hadu a wajen taro ne ko siyasa ko fati menene qalu na su ci ai muna tare da ku mu babu bambanci wa idza wa idan suka koma cikin yan uwansu abbu alaikumul anamila min alghaizi sai su rika cizon yatsa saboda jin zafin ku kawai Allah ce kul mutu bi ghaizikum sai dai ku mutu da bakin cikin ku can inji Allah Allah alimun bi zati sudur Allah ce in tamtaskum hasanatun idan wani dan alheri ya dan shafe ku ku duba ya dan shafe ka ma fa haka fa kawai ba fa ba ma wai ya same ka ya zauna bane a'a fiu alheri ya shafe ka to tasuhum kwana da bakin ciki suke yi amma wa in tusibkum sayyi'atun idan abu mugu abu nan ya same ku ba ya shafe ku ba ya same ka da kyau to yafrahu biha za su kwana fati can kuma eh? eh za su kwana farin ciki da fati wancan kuma bakin ciki za su kwana amma Allah ce wa in tu'minu wa tasbiru wa idan kuka wa in tasbiru wa tattaku ko idan kuka yi tsoraci Allah kuka yi hakuri kuka rike Allah nan lan yazu la yadurrukum kaiduhum shay'an duk wani ma kirkin su ba zai cutar da ku ba duk wani ma kirkin su ba zai cutar da ku wallahu bima amaluna muhit Allah ce duk plan duk abin da suke plotin suke kula Allah ce ilimi na yana zagaye da abu yana zagaye da shi fata an gane mu duba ya ce wa suna kafirta dukkan musulmai ta ya za a ka haɗu da mai kafirta dukkan musulmai wa ala ra'asihim ma a musulman ma na farko ma wanda suke kafirtan shine sahaban manzon Allah daga can suka ɗauko sama kawai har ƙasa wa aksaru zaujatin rasul mafiya yawancin matan manzon Allah gaba ɗaya su ma kafirai ne a wajensu wannan magana ku duba mas'alatu taqrib baina ahli sunnati wa shi'a wato mas'ala wai na kawo kusancin fahimta eh kusanta fahimta tsakanin ahlus sunnati da shi'a littafi na ɗaya da mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da biyar zuwa ɗari uku da casa'in lishek nasiruddin abdallal kafari wanda wannan malamin ya wallafa ta ya za a yi ma a samu wani wa kaifa yajtami'u almuslimuna ma'a shi'ati ta ya za a yi ma a ce wai musulmai sun hadu da yan shi'a sun zama to abu daya wa hum yaquluna alhalin yan shi'an nan a jiya da muka karanta suna ce inna lan najtami ma'ahum mu ba za mu taɓa haɗa kan mu da ahlus suna da sauran musulmai ala ilahin wahidin ba ko ala ilahin akan Allah ɗaya ba wala nabiyin ba za mu taba haɗuwa da su akan annabi guda ɗaya ba wala ala imamin ko me suka ce suka wazalika annahum yaqulu suka ce su musulmai wanda ba dan shi'a ba inna rabbahum allansu ubangijinsu wallazi kana muhammadan nabiyuhu ko shine wanda annabi muhammadu ne annabinsa allansu allansu ba namu ba su allansu shine allan nan da ya aiko muhammadu a matsayin manzonsa mu kuma ba shi bane allan mu allansu shi eh, annabinsu Shi ne wannan wanda abubakar ya zamanto khalifansa bayan ya mutu wa khalifatu ba'dahu abubakar to mu wannan annabin ba shi bane namu e su annabin su ne wanda da ya mutu abubakar ya zamanto khalifansa to mu kuma ba namu bane su Allah su ne wanda ya aiko Muhammadu wajen mutane a matsayin menene a matsayin manzo wa nahanu mu in ji su kenan su yan shi'a la naqulu bi hadha rabb ba ruwanmu da wannan ubangiji wanda annabi ne Muhammadu ne manzonsa wala bi zalika annabi haka nan ma ba ruwanmu da wannan annabin wanda abubakar ne ya zamanto khalifansa bal ƙulu mu ga matsayin mu kowa ya sani in ji su fa inna rabbal ladhi khalifatahu khalifatuhu nabiyuhu abubakarin laisa rabbuna mu ubangijin nan da khalifan annabinsa shine abubakar to mu ba shi bane mu wala zalika nabiyu nabiyu na haka nan wannan annabin da abubakar ya zama to khalifansa ba shi bane annabinmu to wane ne kenan shine mun yi shi jiya jiya ko ko shekara ko abin nan to ya sake kawo footnote inda suka faɗi maganan al'anwarun nu'umaniya mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas zuwa ɗari biyu da saba'in da tara lil jaza'iri haka nan ku duba kashful asrar shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku zuwa ɗari ɗaya da ashirin da hudu alhadisu sani ma littafin in kaje fil imamati irin hadisan su ba tafsirin hadisansu can wanda yake bayani akan imama inna ahlus sunna al yau yau duk inda ahlus sunna suke a duniya ya suna gamuwa da limazidin min hamalatil iftitani fi dinihim suna haɗuwa da bala'o'i da fitinu daban-daban daban na a cikin addininsu min qibali a'da'ihim ta fuska hanyar makiyansu wa man fi qulubihim maradun da waɗanda akwai zuciwo na munafurci a zukatansu min man yantasibuna ila almuslimina wa ghairihim waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulmai da waɗansu su li ajali alwusuli lil bid'ati kubra domin su lalle sun afkadda al'umma al'umman musulmai ahlu suna cikin wannan bidi'a babba bidi'atu taqrid wai bidi'an nan kawo kusanci baina sunnati wa shi'a to wannan abin ake so a kirkiro kamar yadda su turawa can yahuda suke so su kirkiro menene abin eh, eh, civil democratic islam civil democratic islam su yi wannan wallafe-wallafen wato yadda ma musuluncin ma a mahangan demokuraɗiyya za ka yi shi yawa yanda a demokuraɗiyya in wannan fatin suka kular da kai tana iya barinta ka koma wata fatin kawai za ka iya right ai demokradiyya ce wani tashi ka yi sallah a ba zan yi ba Tana musulmi eh right demokradiyya ne ya bashi amma demokradiyya irin na me irin na musulunci yanci hmm? al-islamu al-madani al-demokrati haka suke kiran shi al-islam al-madani al-demokrati civil democratic islam da inda suke kokari su haɗa addinai su zamanto abu ɗaya irin ayoyin nan ya ayyuha ladina amanu la tattakhidhu wa yahuda wan nasara awliya'a a'a musulmai su a cire irin waɗannan a cire irin waɗannan a daina kawo domin wai su suke kawo kiyayya a duniya su yi cikin ɗin ire-iren waɗannan ayoyin da in akwai su a cire su ina fata an gane ya ayyuhal ladina in tuti'u alladina kafaru yudhilluk a cire irin waɗannan la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a a cire irin waɗannan a riƙa barin ya ayyuhan nasu kawai ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ubangijinku tunda mutane aka kira in general kuma kowa yana irin nashi bautan to a bar kowa da irin wannan to a bar mu yi shari'a mana a'a nan kuma a'a haka za ka tarar hadihil bid'a wannan Bidi'a wai na kokarin hada ahlus sunna da su shi'a su zamo ɗaya. allati tu'ti dalala wanda take daura wa bata kisata shari'a take mata tamfi na wai shari'a ce bata karara wai amma su shari'a islamic movement yan islamic movement wani irin isa wanda bai da littafin Allah ba bai da abubakar siddiq ba bai da annabi ba bai da matan manzo Allah ba duk musulmai kafirai a wajen su ta za kira shi wani islamic movement وقد سببت دعوة التقريب خسارة كبرى لأهل السنة irin wannan kiraye-kiraye da ƙoƙarin wai haɗa shi an ci da suna abu ɗaya ne wannan ya sababa hasara mai girman gaske ga ahalus sunna wa bararan kabiran da cutarwa mai girma la ya tasawwaruhu illa man waqafa ala adadil qaba'il sai wanda ya san irin yawan kabilun da taraffadat suka zamanto rafibawa suka faɗa cikin aqidar rafibanci bi jumlatiha gabaɗin su fadlan alal afrad ballantana kuma individual community sun fada a cikin wannan hatta ta hawwalatil iraq sai da iraq wanda da iraki da muke ganinta matsalan bi sababi hadhihi da'awata da aksariyatan sunniyatan ne da majoritin mutanen iraki sunna ne zai suka koma ila aksariyatin shi'iyatin suka koma sai da suka koma majority su ne 'yan shi'a saboda irin wannan tunani da kiraye-kiraye ba ku ga sun zo haji ba me bambancin ku da su ba ku ga suna sallah ba me bambancin ku da su ba ku ga suna da qur'ani suna karatun qur'ani ba me bambancin ku da su ba ku ji suna cewa la ilaha illallah me bambancin ku da su ba ku ji da an ce muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me bambancin ta ya za a ce waɗannan ba musulmai ba ne ta ya za a ce kafirai ne hmm? aka cuɗanya ta hanyar cinikayya kamfani ta menene auratayya menene sai ta ga kawai gaba ɗaya an juya an tafi ta ya za a kai kawo matasa wanda ba su fahimci addini ba ka ce musu mutu'a mutu'a wanda bai yi ta ma kafiri ne wanda bai yi ta ma wuta za shi wanda bai ma yi ta ba ma imani shi ba mai bai cika ba wanda ya ta za a ba shi falalan annabawa nawa mutu a da sau ɗaya a rayuwa ta ya za a yi mutane da ba su fahimci abin nan addini da kyau ba wanda laif shi nan ka shar'anta musu ka sunnanta musu eh, zama da mace temporary a ce lada ne ma mai girma kuma in bai da shi ma bai da imani sai ya za a ba za a kwashi matasa da 'yan mata haka za ta fata wa yukun rafidat ta ya za a yi misali ana ba da kumusi mutum ba zai shiga ya zama to malami ba a shi'a duk abinda aka mallaka na kumusi za ka samai duk abinda ka mallaka wa shuhukun rawafi shehunan shi'a su ne rafilawa yukhattituna suna tsare-tsare sosai planning linashirin rafdi domin yada wannan aƙidan ta rafibanci bi kulli wasilatin ta kowace hanya wa khasatan musamman ma method inda suke bi shine shi'aru takrib a ƙarƙashin leman wai haɗuwa a zamo ɗaya a yaƙi amerika a yaƙi yahudawa a tarihi ga ba ƙasa daidai da ɗamin nan haka da suka yaƙa a rayuwarsu tun a tarihi amma a haɗu a yaƙi yahudawa to ta inda ake zuwa suke shigowa kenan yahudawa amerika makiyan allah sai ga an shiga wa ba'dal iraq bayan sun gama da iraki bada ufi kulli biladil alamin islami sai suka jira a kowane ƙasa ta musulunci ta sunna washtarawul aklam suka sayi gidaje suka suka suka eh, suka sayi gidajen jaridu suka sayi pages a jaridu su ma suna magana suna wallafe wallafe su ma hmm? echo of islam da su menene menene duk da sunan da tun ana secondary tun da echo of islam da shi ne yake girgiza matasa a ga 'yan gugurmaya makiya amerika makiya amerika makiya amerika ana karanta su da wani malami ya ce kai banda allah ji kanshi da rahama sheik ismaila idris founder na izala shi kai ku kiyaye waɗannan lissa aka rusa musu ba a so kada su sake amma duk duniya sai an duk wayewan garin Allah nan sai an same shi a post office sai sun turo kwali duka ba ma so sai sun turo dai ko ka zubar a bola ma wani ya tsinta sufa in dai suka shigo kasan ku innan sufa sako ya isa haka za ta tar eco eh, of islam akwai wata ta al-jihad akwai wata ta menene hizbullah akwai ta sanan daban-daban wa gharru du'afa an-nufus wal iman suka yi ta ruɗin masu raunin imani da masu raunin tunani suka yi ta ruɗin su da ce su ga sunan su ne tsantsan musulmi makiya kafirai makiya america wa khada'u ashabal gaflati wal jahal suka yaudari marasa karatu da kuma waɗanda suke fama da jahilci na addinin musulunci wa ajaru minhum abwaqa bi ayatin rabbi war rafida sai suna tura sako ta bakin waɗannan mutanen su suke yada musu wannan aƙida ka ba ba ba mai ilimin addinin musulunci amma ka samu shine shugaban shi'a a wajensu shine wai yake wa'azi shi yake tafsiri Sai suka to su ne wakilansu kawai ba komai na aya ba komai na hadisi a amma su ne da manyan alkebba da rauna wabi sababi takrib sakata aktarun ulama'i an bayani ne hadhihi bid'a sai aka samu raunin waɗansu malamai sai suka ɗan ja da baya kuma suka yi sanyi wajen tasowa a rika bayanin wannan fa ce wa idahil haq su suka gaza bayyana gaskiyan waɗannan mutane ta yaya za a mutane na cewa la ilaha illal a ce musu ba musulmai ba ta za a yi ta yaya za a yi za a yi za a kuma wanda suke zo su samu mutum wani sa'i kar makallahu kar mu raba kai a arewa ne a ce wancan shi'a wancan kaza wancan kaza har nan na fa suna mana shi har nan to sai a ɗauko kawai wai a haɗu da Allah a daina su kan jama'a a daina faɗawa abin nan da makamantan shi Allah musulunci nan da mutum nawa ya fara da annabi ne shi kaɗai sai abubakar sai khadija amma yau ya mamaye duniya shi idan Allah ya kawo nasara ya tashi ba da nasara ai ba a yawan kan min fi'atin qalilatin ghalabat sai kasiratan me amfani yawan da akwai kwarkwasa a ciki ko kwarkwata Allah yana kawo nasarar shi a hannun yan kaɗan ba wai nomba Allah yake dubawa inda nomba ne Allah yake duba da musulmai sun yi difitin ɗin kafirai a yakin hunaini inda nomba Allah yake duba da ba musulmai ba su yi difitin ɗin kafirai a yakin badar ba insha Allah za mu dakata a nan za mu tashi a wannan bolt abin nan ɗin ko wa bismi takrib wa bi ismi takrib آمين يا رب العالمين